وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ɗan uwa iyaye da yayyaye da sauran yan uwa da muka haɗa wannan farfajiya a cikin wannan masallaci masallacin gidan alhaji abakar bandado da ke nan unguwar lokos a rugungu domin ci gaba da darasin littafinmu na bugiyatul musulmi in ba a manta ba muna cikin babin da malayin azali magana a kan haramcin kallon namiji zuwa ga mata wayanda suke a janabansa da kuma hannun da shari'a ta yi gajitan mata in ba tare da lalura ba in ba tare da wata bukata ba wato abin da ya kamata mu kula a nan shine a tsarin addinin musulunci abin da yake asali ga ɗiyamaci shine ta zauna ɗakin mijinta kuma shine zaman lafiya gare ta kuma shine kwanciyar hankalinta da samun nutsuwarta kuma shine kwanciyar hankalin mijinta da kwanciyar hankalin mijinta kuma shine kwanciyar hankalin yan uwanta da danginta domin duk uba mai hankali da basira ba zai so ya aurar da yarsa gidan miji ya dinga ganin ta tana yawo barkatai ba libala ba zai masa daɗi ba duk namiji ba zai so a ce mata ta tana yawo ba to wannan ina jin duk kusa 'yan kwanan nan muna ta magana akan hadin da shari'a ta ga kallon mata waɗanda suke a janabai to yau dalilan da za mu karanta galibinsu suna magana ne akan fitar mata ba tare da wata lalura ba fitar mata ba tare da lura ba wato abin da nake so ku gano ababe guda biyu suke sa mace ta hita daga gidan mijinta zuwa wani wuri na ɗaya lalura lalura na biyu bukata waɗanda ababe guda biyu idan suka faru ko da izini ko ba da izini ba iya dai kawai an so in za ta yi ta saboda bukata ko lalura inda dama ta nemi izininka amma ita ko lalura wani abu na iya bijirowa ta ya sa ta fita gidan ba ta da ta tsaya neman izini to wannan kaga babin lalura ne amma ita bukata tana da bukata mahita to sai ta nemi izinin miji shi kuma ya kalli uzurinta ya kalli buƙatar ta da za ta sa ta fita in ba ta ci karo da addini ba ya ba ta dama ta hita idan abin da wasu mazajenmu ke yi suna ɗaukar tsauraran ra'ayi na ko da bukata ta taso ko lalura na fitar matansu su hana su to ba addini ba ne, kamar yadda wasu mu ke yi na sakaci da lalaci da halin ko'oho na matansu su ta duk inda suka ga dama shi ma ba tsarin addini ba ne abinda nake so a nan kula da shi ana so mutum kada ya hana iyalinsa fita idan bukata ko lalura ta kama kamar yadda kuma ba zai yadda ya sake ma iyalinsa ka yi ta yawo tana birin biyatuwa cikin unguwa ba domin wannan yawon ba tare da lalura ba ba tare da bukata ba shi ke jayo cece ce, da guzuri tsoma da shiga sharaba shanu irin wanda kake ganin ‘ya'ya mata suna yi suka ji an ce ai matarwa ne an turke ta gidan wane yau sai da ta yi kuka to me ya kawo rashin fitar bisa ga tsari ina za kina ko ko mai gida ina son ka bani dama ina ina so in je asibiti ko ina so in je kaza ko ina so in je gidan suwanci? lahiya eh haihuwa ta yi ina so in mata barka haihuwa to ba za ka ci kuma za ka bari ce a'a yaron ta abbe da lahiya a'a an kwantar da mijinta asibiti ana son in ta in jajanta in ga mijin in ganta din ita kuma in kate in mace ta yi ganin namiji asibiti in mata ta nan zai ce inda mata ta ta ce to sannu wa ya jikinka ga mata ta kuma ba laihina ba ko da zuwa ta ganin namiji don bin lahiya in dai wanda ya halatta ta gani ne babu wani laihiya kai matsalolin da akwai mutane suna sa ma kansu tsauri cikin addini ga abin da babu tsauri ciki ne mutane na sa lalaci ga wasu abubuwa da ya kamata su ɗaukan musu mataki sai kuma su sa lalaci to shi ne Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya in ba manta ba mun tsaya ne inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi muna kashedi da ke banta da mata mun karanta shi inda yace iyyakum wal khalwa bin nisa kashedin ku da ke banta da mata mun yi shi ko kashedin ku da ke banta da mata mun sha karanta da lalle da hujjoji duk inda ka ga namiji na son zuzure ma mata to sunan shi sori zai tashi aiki amma lalura bukata in ta kama kai magana da su ko kai wata hulɗa ko kasuwanci ko mi shari'a ba ta hana ka ba amma sai ka yi taka tsantsan in za ka yi hulɗa da su saboda haka irin ɗabi'an nan da kuka gani akwai warin ku duk gasu nan wasu sun girma sun zama balagaggu suna da gida aiki Ku ba ka ba kai ka balaga kuma kana da gidan aiki to zaman ka ka balaga kana da gidan aiki ba da ba ne mutum na iya hidima ga wani gida ko da ya balaga ko da matan na ajinabansa ne amma akwai sharuɗa aikin da duk za ka yi kada ya shahi inda kake ganin matan ba su tura kai da kanka wa kanka kiyamun laifin. mata sun zo sun aje kaya ga sunan suna ta bin daka cikin gida babu sutura kwarai sai ka ce ka kwashe kayan wanke-wankenka ka koma can wani wuri ka wanke musu su in ka gama ka ɗauko musu abin su, ka aje ka ka. amma maganar mace ta dinga sa ka ga jiki tana sa ka ɗakin ta har gadon gyaran gadon mai gidanta wanda ke ai wannan yaron ga wallahi kawai mace ya yi aiki har da gado na shiga gyara din wallahi kana samun matsala in dai mace ta wallahi sai ka kunya ku bar yadda kai kwata-kwata mace na cewa Wani dan shiga share mai ɗakin nan ka ce tsaya wallahi mallan ya hana doka ta abinda muka yi da malam ya ce duk abin da ya shahi ɗakin mace kar mu shiga dakin ta to ɗan shiga mai komai ga 'yan kuɗi dan ka ce mm, mm, ban shiga amma in dai ka ga ta tsane ka kace to da Allah ya hankuri zan bar aikin nan me yasa saboda ni dai bar yadda in taka dokar malam in saba masa ke in bi ki? gaskiya ni domin da yawa ba ku gano ba shiga ɗakunan nan yana haddasa muku matsala in an ka ɗauki abu cikin gida wa za fara azabu ba ko ijiya sai ce a to shi almajirin ko da ma ganin kamar na Allah jama'a ku ba ko sama ko ƙasa naira ɗari biyar ɗin ka. da nan almajiri in kana so haga ga gida ana mutunta ko a mutunta ka za ka ga ana kiranka da sunanka da suna na mutuntawa da girmamawa duk gidan da haga ana yawan maka almajiri to ba a mutunta ka ba an sani kalma almajiri kalma ce mai kyau amma illar wani lokaci ana faɗanta da niyyar na kasaka kama a ce mai aiki da gida kada za a an ka so a mutunta sai a ce mai taya mu aiki yan ka so a nan kasatuwa sai a ce ya aikin mu ya aikin mu haka ne ko ko dan aikin mu ana so a nan kasa hake nan to Allah ya samu gani to mala yace e eh, mawalla filita yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce almar'atu auratun fahabisuha fil buyut mun karanta ya ce ko to wa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah shi yarda da shi ko shi ƙara yarda a gare shi ya ce lizaujihi ga matatai ya ce wa mata ta yi matu, na na fadima sai da na ali ce masa radiyallahu anhu ma Allah shi yarda da su su duka biyu ce ya faɗi ma, ya ke faɗi ma Ma khairu malil mar'a menene alkhairi ga diyamace Ƙalata. na na faɗi fadima take cewa abinda alheri ga diyamaci Allah tarar rijala kada ta dinga kallon maza Allah tarar rijala kada ta dinga kallon maza duk wani wuri inda za ta zauna ko za ta tsaya inda maza ke wulgegeniya to ta kauce mu wannan wuri kaji matan kware ko Allah tarar rijala kada ta dinga kallon mazaje kallo irin wanda shari'a ba ta yarda da shi wala ya rauha kada ta tsaya inda mazaje za su dinga ganinta ba tare da ta sastura musulunci ba kada ta yi wannan wannan hadisin hadisi ne da'ifi kuma munkar kun gane ku? takhrijin da malamai suka yi mai sun ce wannan maganar ba ta tabbata daga na Ali ba bai faɗa ba amma dai ma'anar da ke cikin maganar tana da kyau ma'anar amma dai jingina ma na Ali ya faɗa wannan magana to magana ce wadda ba ta tabbata ya faɗe ta ba haka malamai suka ce amma dai tabbas abu ne mai kyau ga ya mace ta shiga taitayinta daga kallon mazaje dama muna da qur'ani Allah ya faɗi ko kullil mu'minati yaghdudna min Ka kaga eh wa yahfazna Da dama Allah ya faɗa sannan wala ya rauha kada ta tsaya inda mazaje za su dinga ganinta don tunan Allah ce wa karna fi buyutukun tun da mata za su yi haka da mun zauna lahiya yanzu musibar da bala'in shine abin da ke faruwa a TikTok abin da ke faruwa a Facebook abin da ke faruwa a Instagram eh Telegram WhatsApp yau an waye gari mata suna ɗauko hotunan su tsirara suna kowa yanzu kalli abin da ya faru satin nan ya ni yadda sheikh dr aminu ibrahim daurawa zai aura wannan yarinyar cikin 'yan mata amaryar wanda ke didima ko ya aka yi aka yi dai irin kwalliya gada aka wa amarya kaga wasu su mata na ba hana ba kuma ba na mace cewa mijinta kwalliya ba wallahi malam sai gashi wani ko wata ya ɗauko hoton kamin a cewa annan an sakan ma duniya hoton sai da ya ci bai yaye ma duk wanda ya yi sanzi ya ɗauko mata ta ana tairere ɗinta ana tallata ba ga inda take da hijabi lokacin da ta hawa musafaka ta yi ta ɗaya to me lehin malamin addini iri ne yarinya ta ta yi musabaka ta ta najeriya har ta yi ta ɗaya ai irin su ya kamata su ruwa mu ɗan yara a fili su ɗauke su kada su bar su ga mutanen banza su lalata tarbiyyarsu amma in ka je da mutane ke sakin maganganu ba daɗi shin da dattijo nawa yau mai shekaru irin na mala aminu daurawa yake fasikanci da ƙananan yaren da mabuske wani su kai wannan yariyar ba balle ba karamar yarinya ba ce ce to amma mala abin da bai daɗi ba ɗaukar hoton boyar allah nan a sakan ma duniya a sa hoton mala ga mata ce nan yake to duk wanda ya sanadiyar wannan da ya yi mishi saboda me babu daɗi addinin musulunci ba wasa ba ne saboda haka masu irin wannan ɗabi'ar na sakin jikinsu ko a sai wurin didimar biki ku saki jikinku ga hana ana ta ɗauke-ɗauken kyamara ana ɗauka da waya Kanu a cewa annan an saki hotonki ga duniya kai rashin kunyar yau ya kai har mace ta zo ga mijin ta zaune ta mai mai rawa ba ta da ko hijabi ga jikinta wala ko da hijabi mace ta yi rawa wani namiji ya gani wanda ba muharraminta ba haramun amma in kina son rawa sai ki ta kwasa rawa mijin ke da ku shige daki kina isra ma hijabi, ki ta kwasa rawa an samu ma aure yayi ta mutuwa ko kun jiya ko an ce aure ma yayi ta mutuwa akan wannan akan wannan matsala don me kai baka sani ba shi ta sa kyamara tana nan tana ɗauka ta ce ta taɓi gemanka ta taɓan Ka kaga duk waɗanga ababe sirri ne bai dace a ce wani ko wata ta ga alaƙar kada kai da matarka bai kamata a ce a ga wannan ba amma sai gashi yau Wai su ɗan duniya ne Wai su sun waye mata na ɗauka kai yau an waye gari har da mu'amalar miji da mata sai an yi bizu an saka ma duniya ga shi ana watsa a tiktok ana watsa a facebook mata na hita tsirara suna gudun tura jikinsu suna jama al'umma fitina har da yaran da ba sai mata ba suna ganin har suna ganin shawarsu kaga wannan ba karamin musiba ba ce Allah ya shirye da masu wannan aiki a takaice dai wannan hadisin ko wannan asar da aka ambata daga sayyidina Ali wato bai tabbata sayyidina ali ya faɗi wannan ba abinda malaman hadisi suka yi matsaya a kai sun ce wannan wato hadisi ne da'ifi kuma hadisi ne munkari Allah ya samu gani a sai malai ce wa kana aliyu radiyallahu anhu haka ne wa kana aliyu radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara masa yarda ya ƙulu yana cewa ala tastahayuna ala tastahayuna ala tagharuna a ahadukum ra'atahu takhruju bainar bainar rijali tanzur ilaihim wa yanzuruna ilaiha na ali yake cewa ala hayuna. shin ya ku mazaje ba fa jin kunya ala tastahayuna ya ku mazaje ba kwa jin kunya ala tagharun ba kwa kishi yatruku ahadukum ra'atahu har ɗayan ku na barin iyalinsa matarsa yana barin yarsa ta kharuju bainar rijal tana fita tsakanin mazaje tanzura ilaihim wa yanzuruna ilaiha mazaje na kallonta tana kallon su duk fitina ba sanar ta kai mace ta yi hita babu hijabi ta bayyana gaban maza kuma mazajen nan a janabbanta ba muharramanta ba wannan yana da hadari kwarai da gaske yasa sai mun dau mataki hata da didima aka cikin gidanka bukukuwa da ake walimomi an yi maka haihuwa an yi waye ya kamata ka sa mataki ba kowa ka shiga gidan nan bara mutane na da al'adar da aka ce gida ana biki ko ana suna ko ana kaza yan uwa waɗanda ba ba ba ba muharraman matan ba sai ka dinga ganin su kawai sun mu cikin gida su kuma mata irin wannan lokacin to ba su ji ba su gani tunda akwai da ta dinki yayi wata uku tana jiran ranar auren ta zo ran da za a auren ƙaunata wance ta sa abinta to kai ko kayan wuf ka shiga cikin gidan mutane ga matan mutane tsirara me tsirara ba su da hijabi kai kanka ya kamata in ka zo ka yi musu murna ne kowaye ka tsaya nan wanda kake son gani yana yiwa 'yar uwanka ce ƙanwarka ce yayarka ce ƙaunar matakka ce kowaye sai ka aika a kira yauta. ka tsaya bakin garkin gida sai a faɗa masa wani na ka yi miki sallama sai ta ɗauko hijabin ta tafa in gaggata ta haito babu hijabi in dai ba muharrama maka sa ka ce a uzubillah to wance ya hankuli don Allah gana da nake so mu yi ka juya bayan kawai ka kama kallon bayan gida ka ce gaskiya gana da nake so mu yi bai dace ki to irin haka ba to amma kaga tun da ka juya ba a ganin ta faɗa musu sakon da za ka faɗa musu ka sayar ka to yau in kana wannan kai ne dan tsauran addini kai mai tsauran ra'ayi ne ya ce hmm halaman ga dan kai hina a to ko ni areza ba eh ba kai yi ba ko ni areza to da in kallon haramun ka kalle ta haka haramun ita ma ta gwada ma jikinta haramun kuma yana kusin din matsala shaidan ba rago ba ne Allah ya samu gani saboda haka sai mun ɗauki mataki kwakwara akan wannan matsala sai da na ali yake cewa ba gujin kunya ɗayan ku ya bar mata ce tana ita cikin maza suna kallon suna kallon su yanzu a kalla matan da suke ita wani lokaci akan titi haka za a ga hijabi muna lura kuna lura sai a ga ɗaya masu suna sai ɗaya ta kwa duk hijabi nan bayan ta duk hijabin ta kwaso da ta kai gaba to me ta yi ai da ita da wadda ta cire hijabin duk da suke munafici ne da kilin bibi na mata ko ga an ɗage gehen nan ta ga haɓa haka an hankali. wani lokaci a riƙo wata jikka ta rashin kunya an ɗauko jikka ta rashin kunya to wannan jikar sai ta hana hijabin ya tsaya galibi mata daga jins kansu sun isa su ne to irin waɗanda kuma kake kallon su ka gansu an sa wani glass dark blue irin bakin glass din nan to da kaga yarinya da shi in baka san sunanta ba mara kunya ke duk da su suna kallon wai wayewa ta wala ba wayewa ba ce ka ya taraka duk inda ka gama ta da gilas wala malam ko hori na ka kashe wuta ka san waye a gabanka wallahi mala kai tara ka an sani gayu ne ba wanda yana ki gayu amma take wa miziki tun da gayu ne ko sai dai lalura wanda adda matsala ido ko rashin lafiya ko wani dalili amma ka kula da kyau a gani in ka kula galibi in ka ga mata na sa gilas yan duniya ne daga ganin sun waye yan jami'a waɗanda suna ganin sun waye su al'umma ba kowa ne su a kowa dan diya ne ta gama jami'a in ba ta banci addini ba ganin ta kai kowa ba kowa na ba ita a kowa to irin waɗannan su ne galibin su akwai da suke sawa mun mutanen kirki ne amma saboda wani uzuri eh ba wai laifi bane sawa ne amma dai dole a ita Allah ya sa mu gane da kun ga wannan kira ne ga mazaje sai da na Ali yake yi cewa su zama masu jin kunyar a ga iyalinsu ba ba cikin suna musulunci ba su yi hatararsu su yi kishi iyalinsu kada ka dinga rashin sa kishi ga iyalinka saboda haka ka sa kishi a gurin iyalinka wannan abu ne mai matukar muhimmanci iya lokacin da su malamai suka zo wajen takrijin wannan maganar to gaskiya abin da suka nuna wannan maganar kwata-kwata su dai ba su ganta cewa sai da na Ali ya faɗe ta ba inda suka ga ya faɗe ta amma kaga tunda ba su ga inda ya faɗe ta ba ba za su ce komai game da ita amma dai sun ce ba su ga inda ya faɗa ba inda adda dalili da hujjar cewa ya faɗe ta tunda akwai littattafai waɗanda duk maganganun da sai da na Ali ya yi duka suna nan tattare kun gane ko to saboda haka za ka samu irin wayannan ababen za ka yi ta ganin suna faruwa Allah ya samu gani saboda haka wannan maganar magana ce wadda take sai da na ali ana ganin ba a taɓi da masu takarijin sun ce ba su ga inda ya faɗo ga magana su dai ba su gani ba Allah ya samu gani ya ci gaba da cewa wa kanat aishatu wa hafsatu radiyallahu anhuma ummuna aisha da nana hafsa su biyu sun kasance Allah shi yarda da su yauman wata rana sun kasance inda Nabi sallallahu alaihi wasallama a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama jalisatayn su biyu suna zaune fa dakala ibnu ummu maktub sai wani sahabi da ake kira abdullahi ibn ummu maktum ya shigo gidan da ummu na aisha da na hafsa suna cikin gida kasa al'adar mata kuma inda suna cikin gidansu to ba sai su sa hijabi ba a ba sai su sa hijabi ba a gida sai dai yan akwai wasu waɗanda ba su cancan da shigo gidan ba in ki ji sallama in ki san kanki kina jin murya wanda baki san ba bai cikin haƙƙin ya ganki ba hijabi sai ki dauko hijabin miki sa shi yasa zaka ga matan da suka san kansu to zaka gansu ko cikin gida suke hijabin suna kusa da su saboda sun san mutane da yawa sun janci addini wani kanan mijin kina haka ɗaya zai kutsu shigo cikin gida sai ki dauko hijabin miki sa da ke ji ta yace ko da ke ji sallama ki dauko hijabin miki sa eh hajiya ina kwanan ku laya lawa ne ina fadi da hijabi saboda min yau dawa ne zai rasu ya halatta ya aure ki ko bai halatta ba Kananka ya halatta ya auri matanka kaiwa kaiwa ya halatta ka auri mata ƙani shari'a ba ta hana yau da bukata za ta kama za a yi kuma wasu lokuta ma yin haka yana da kyau akwai hikima in ƙane na da hali da zai iya auren matan wanai waɗannan ƴaƴan su dawo ƴaƴan su su kula da su in dai zai riƙe amana to da abin ya kyau in wanka zai iya auren duk da al'adar malam Bahaushe wa zai auren matan dai, don sarkuwa ta yi ta eh? ga al'adar maku to amma dini bai hana kana da shawar aure da ka je ka aure wata bare Dan yanzu ita wanga ta zama ta da familin kuta kuma ga ɗaya ƙaninka ya bari to sai ka aure ta to amma yau in ka yi wannan sai ka ji kanka ya ce mm, to haka ne me haka ne wai mun tare suke ya ce hmm, amma ai yi tsohon banza to me ya tsohon banza ya shigo da family ne cikin kai ne damar ɗiya ne na ya auri uwarsu kaga sun ƙara kusantowa da shi yanzu dole kula da su dole in zai sa ɗaya ne zai sa su makaranta ya sa su inda ana yin wannan ƙashin gaskiya da an kyauta amma wani lokaci su ma matan sai a gana ta mm, me zanyi. na aurewa ne kuma in dawo in auri ƙane wannan mugun abu ne ban iya shi to mugun abu wurin wa wurin Allah ko wurinki wurinta dai wai sai dai a ce ai ai ai ana barin halal ko don kunya to ko ba irin waga halal ba ko irin waga halal irin waga halal in dai kana da shawa Do abin da ake so ya zama na kana son mace ta farko ke za ka yi da manufa mai kyau cewa za ka yi ne don gina familin ku su dawo wuri ɗaya in za a yi da wannan manufar tsakani da Allah abu ne mai kyau Allah ya samu dace saboda haka na Aisha da nana Hafsa na Hafsa suna zaure wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga Abdullahi ibn Maktum ya shigo gida wa kana a'ma shi ko makaho da mu makaho fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka ce wai annabi ya ce musu ihtajaba min ku tahi ku sha makan cikan ku daga gare shi ma'ana ku jayi dan nan ko ku ku dogo hijabin ku kusa ya ce musu ihtajaba min ku sha makan cikan ku gare shi ga hai makawo ba bai gani sai ka ce wai annabi ya ce ku tahi ku sha makan cikan ku fa haka ne fa qalata sai su biyun suka ce ya rasulallah alaisa huwa a'ama suka ce manzo Allah ba makahu bane makahu ne wa la yusiruna baya ganin mu wala ya'rifuna bai san mu ba to qala sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afa amayawa ni antuma wai ya ce musu ku makahi ne in shi makaho ne to wai ku makahi ne an ga ce ya ce musu haka alastu ma tubsiranihi ba ku kuna gani ne ba to wannan hadisin ina jin ta yadda ma naka ciki dai zai sa gane me to matsayin hadisin kenan malaman hadisi suka ce wannan dai hadisin imam abu dawud ya fitar da shi imam tirmidhi ya fitar da shi imam an-nasa'i ya fitar da shi amma hadisi ne za'ifi hadisi ne za'ifi wasu ma suka ce hadisin wahin jiddan wahin jiddan yana da rauni kwarai ma hadisi da ifi da shi da ala jama'a kalli wannan hadisi yanzu sai ka zo ka ce za ka kai mu mutane wa'azi da shi wannan hadisai ire-irensu ne wasu ke ɗauka suna kai musu abubuwa sai a ga mutum cikin gida ne ya sa wasu ka'idoji makaho ne to ne laifi tunda baya ganin su eh baya ganin su sannan muryan mace in ba ta kareriya ta ba ta lankwasa ta ba ta mazaya ta ba ta jijjiga ta ba ba haramun ne. ba haramun ne. inda zai zama haramun ita mace na da murya biyu in tana son ta magana arziki da kai za ta yi magana ta zamanta ta saki magana ordinary magana ta wadda ba ta da matsala in ko tana son ta halaka ka sai ta juya muryarta ta lankwasa ta karire ta to wannan kaga haramun don haka da zarin kuna magana da kai da mace ina kwana lahiya lau daga ce a uzubillahi a <laughs> uzubillahi ne ni ka bi da a uzubillahi ne amma in tana so mutum cewa, ina kwana lafiya lau wani ya gidanku lafiya lau tana cika ma magana da kasa agwagwada zuba da kashi tap tap tap tap tap tap to magana arziki ce amma da kaga mace ta fara nan tana son ta koma mace kenan to wannan mijinta ya kamata tawa ko islamiyya kakewa wa yarinya magana ga tana wani irin barkace barkacen nan ana wani abin ni wallahi tallahi ni ce ke saurara Walla ina kake wurin malam Allah dabtar da ki ba ni tsawon rashin mutunci magana har yare yan kananan da gani sun da suka magana da namiji su dau hankali ne ita mace Allah ya bata murya biyu kai yanzu murya ka guda ta amma ita Allah ya bata lauda ya bata lauda ya bata wanda ba lauda ba in ta ga dama ta sarrafa abin ta yadda take so zan yi ka a ganin mace ko mun zaman ta karama mun zaman ta tsohuwa in ta ga dama ta yi rangwada da muryarta wala ta sai da za Allah ya samu gani ba irin ta yan facebook suke yi ba ka ga yarinya ta haito ga facebook tana cewa ni dai don Allah jama'a abokin kwana na kaso ka ce to ta yi ubanki eh, eh ka ce a ta yadda ubanki eh ya lullube yi eh, ko <laughs> a kanku daga abu ya ba ku shari'a ah, to in ba shi ba goma budurwa tana ta wacce mutane wai duniya wai Allah wai ta isa ai kwana da ita sai ce take tambayi ubanki ki ki jiya in ke yasa shi faɗa miki amma mu ba mu sani ba a malam karuwanci ne yau karuwanci ya dawo ga waɗanda media eh sai yi muni sai yi muni wace tambadadda da lalatatta mara tarbiyya haka za ta zo ta bayyana a fim ko ka ga mace ta yi botsu ko a gama tana nuna jikinta tana kallon madubi can ta juyo wai duk kuna ake so a ɗauki hankalin to waka damuwa da duk abin ƙware ba ta haka duk inda ka gama ce na iya fitowa a telegram ko kuma na ce telegram ga abin nan ga instagram ko ga twitter ma ko kuma ga facebook tana bayyanar da tsaraicinta tana bayyanar da mutuncinta wannan macen wallahi ka ɗauka ita ba abin ƙwarai ba ce wallahi ba abin ƙwarai ba ce lalacinta ya kai lalaci mutanen garin da take ba su da bukata da ita sun gama da ita mutanen lokal government ɗinsu sun ƙare da ita mutanen jiharsu sun gama da ita yau ta zama kamar rogo kallakanta ta kai ga 'yan najeriya kai lalacin ma ya kai 'yan najeriya ma sun gama tambaɗe ta yanzu duniya ta kawatar la haba mala Allah shirye da mu Allah shirye da masu wannan dabi'a saboda haka wannan hadisi kun ji matsayinsa a gurin malaman hadisi Allah subhanahu ta'ala ya sa mu gani mawallafin littafi ya ci gaba da cewa wa min haqqil mar'ati ala zawjiha yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta an ya amurha bil ma'ruf ya umurce ta da abu mai kyau kuna ji wajibi ne ga mijin mace ya umurce ta da abu mai kyau menene umarni mai kyau kace ce sallah kace ce azumi in tana da dukiya ta isa zakka kace ce ta hidda zakka ka ce tunda kina da dukiyar za ki je aikin hajji ki je aikin hajji ki je ki aikin hajji eh ta yi sadaka ta yi kaza ayyuka na alkhairi ka dinga umurta iyalinka da shi to akwai wallahi mutanen da ba sa son matan su yi alheri na san matar da islamiyya akan ɗaya ta bani kyautar ina jin man gyaɗa da manja mijinta ya sallame ta makaranta ya ce ya shi ta duk da ita ma tana nata laki me ya kamata sanar da mijin ina son in ba malam mai Ɗan kwalban manja na nake so in bashi ko rabin kwalban manja ko kwalban oke ina so in ba malam ko kuma ga shi ka kai ma malam kaga ta masana na ta da wani lokaci abin da suka yi ga mijinki ba ki iya taimako ne sai ki ce ki ɗauka wani nawa jiki kai mai don buɗa a cike ke abin ƙwarki wannan bai dace ba ita ma nan mun hinta shi kuma abin ya yi zaɓi to in haba kai da mutum ba don me kaka ɗauka iyalan ka kai mai ni a fahimta ta duk wanda ban yarda da shi ba ba zan ɗauki matata ba in ce karanta ɗashe ta duk wanda bai da shi ba ba zan dauki ƴata ba in ce karanta shi ta ah. in bai da kai ba ah. in ko na da kai to me layi don ta baka abu layi guda rashin faɗa maka don kana da haƙƙin sanar da kai Allah ya samu gani haƙƙi ne ga miji an yi amra habil ma'ruf ya umarci iyalinsa da kyakkyawa a shari'a kun ga waɗanga ababen mu na takaci da su ba su yanzu malam da yake babu magidanta da yawa cikin nan suna waje zaune da na yi musu tambaya magidanci nawa na zai yi tuwa subahin shekar da mata sai ta yi subahin wani bai damu ba inda ta tattaka ta amma dai wani bai damu ba ga ka'idan musulunci ba ka zuwa sallar subahin baka da iyalinka ba ka tashe su ka tabbata sun tashi ka bi kowane loko-loko da ɗiyan da matan duk wanda ta balaga a tilasta mata ta tashi sai sallah wannan shine zaman lahiya kun gane ko wayan haha anil munkar kuma wajibi ne ga kowane namiji ya hana mata ta daga munkari me munkari abinda shari'a ba ta yarda da shi ba duk abinda tace za ta yi wanda ya saba ma Allah kace ba ai to ai wa na gaskiya na kana tsarguwa ta kace na tsarge ki Allah ya ce duk abin da bai dace da shari'a bai hana ki don haka ban bari saboda mata shedan nuna mata da ka gani komi ilimin su komi wayewar su shedan na hirgar su ai kira da nama aka yi musu ne aka yi musu ne mata dangi shedan hajiba ha kira da aka yi musu mata 'yan uwan shedan haka ake kira su to ba za ka kyale iyalinka ko sai abin da ta gada ba. duk abin da bai dace da shari'a ba ga ta dauko shi ka ce a yardin ki ba ko gidan ba to tunda baka bari bari in ta gidan su kawata wance ka ce ba ko da ke ba ana ANDD marcan amma ke ba ki zuwa ka dauka mata mataki in baka dauka ba kiyama sai Allah ya tsaye ka gaba ne ka yi mai bayani mai dalilin ka wa yu'allimuha ma tahtaju ilayhi min al wajibi ne ga namiji ya sanar da mata tai duk abin da take da bukatuwa da shi na ilimi mimma labud da lahaminu na abin da ba ta da makawatar da bukata ta ka sanar da ita da ake tsarki ka sanar da ita da ake kaza duk wani abu na shari'a wannan mace ke da bukata da shi wajibi ne ka sanar da iyalin ka shi duk wani abin da bukatar tana da bukata da shi ka koya mata shi kun gane wannan wajibi ne ga namiji yayi wannan ya karanta da ita ka bincike iyalinka ya ake ya kike wankan janaba ya ya kike wankan janaba wani lokaci ma ku yi wankan tare da kai da ita da kai da ita ku yi wanka tare don a ga yadda suka wanka kaga wannan taimaka masa ne an gane ko sannan ma da yake cewa min ahkamil wudu na daga hukunce hukuncen alwala ya kamata wata rana ka saka mataka gaba ka ce yau madan ina so ki alwala in gani ko ko ka ce madan ina son in yi alwala ina son ki duba min ki gani ina kure ki don ta iya an samu wani yaro mai basira mai hikima ya ga wani da cijo bai iya alwala ba Ka san me yaron yayi da yaron ya zai ce baba da Allah baba ne ba mini na iya alwala sai ce to yin gani sai yaron malai ya ci gaba da alwala a shi an koya musu makaranta ai yaron da ya kama yi sai da cije ya rike baki ta ce mm, duk inda adda kurakurai yaron ne ya gyara ma baba cikin lalama kun gane ku ashe ba awa da cije karan tsaye eh ko sun yi kure ba ka zuwa gaba da gaba ko uwayenka ba ka zuwa gaba da gaba da sun yi kure sai dai ka bi gehe haka ka biyo musu ta gehe kana dan lura da su ka ji wa da wannan yaron mai hikima yi ku zan kuwa masu hikima irin shi an gane ko to shi ne yake cewa wato na hukunce hukuncen alwala wa gusul da wanka wa salati da sallah wa somi da azumi wa ma'rifatul la kuma ka sanar da ita sanin Allah akwai mata tauhidi ko akwai mata tauhidi war rusul akwai mata haƙoƙin manzannin Allah da sanin su wa kadhalika jami'u Ali? ba wai mata ta kaɗai ba duk iyali ne duk ɗiyanka ka koya musu wannan da kaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa amru ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umurci iyalanka da yin sallah haka Allah ya ce ka umurci wa iyalanka da yin sallah wasbir alaiha da dauri a kanta yanzu nan misali ya isa ya zama izina gare ku abinda Allah ya garba kai gashi ba yaran nan na ganin ya tsane su ko ya samu su kara a wasu yanzu kana jefa za a fara karatun nan sai da ce ina wani ina wani su suna jin ba su iya su saurari karatu saboda Allah wallahi ya ɗaya haƙƙinsu haƙƙa Allah bai da wani haƙƙi kansu sun balaga sun san kansu in mutum ya tsaya don kanshi amma kale da yake warautar su ina sun kai su zo su saurari karatu su zo su saurari shirya ko haka ba amma yaro bai ba shi kenan kayi naka haƙƙi amma ita dai sallah kam an yi tsaye sai kayi ta irin waɗannan da cijen. da gida su ne yara kace ma fitinannun uwaye eh malam yara ba su ta irin waɗanda garaci cije matsalarta musu ibada to me laifi ibada nan in ka taha cikin ta zaka ji dadi nan gaba sallah na da wani abu duk wanda bai koye ta yana yaro ba in yace da girma zayinta wala sai ya ɗanɗana alkuda ce wallahi duk inda ka ga mutum tsaye yana tsaye da sallah wallahi malam bai koye da girma ba tun yana yaro ya koye ta duk wanda bai koyi sallah yana yaro ba wala ma na iya girma sai ta ba ya wahala ko ba zai iya ba duk mudinan da kake gani wala ba zuma ba ba sai wala tun muna kamar wanda yaro muke zuwa masallaci da kanmu sallar subahin da waye muke yau ga yana abu ya zama jiki ko habba ajin wani abu habba ajin ma na wayan abin eh Allah ya sa mu gani to yake cewa ya koyar da iyali ne gaba ɗaya saboda zancen Allah da ya faɗi wannan da kuma inda Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ga wanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunan ko da iyalan ku daga shiga wuta uquduha an wal hijara Makamashin wutan nan sune mutane da kuma duwatsu ko ba haka ba mutanen da suka bauta ma suka bauta suka yi shirka duwatsun da aka bauta ma alaiha mala'ikatu wannan wuta tana da wasu mala'iku gilazun masu kaushin hali shidadun masu tsananin azaba ga wanda ya saba ma Allah la ya asuna Allah ma amara ba sa saba ma Allah ga umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata umarnin da Allah ya ba su kun ga kun ga wannan mala ya ci gaba da cewa wa an yakhdimaha min wara'i satar kuma yayi ma matarsa hidima min wara'i satar nan bayan gida da wata bukata da take da ita wadda ba cikin gida ba bukata ta waje ɗibar ruwa waye waye kai mata kakka bari iyalinka tana hita tana ɗibar ruwa karka bari iyalinka tana zuwa daji tana yi wa itace karka bari iyalinka tana wasu abubuwa na aiki a matsayinka na mai gidanta kai Allah ya dora mu nauyin kai waɗannan hidimomi kun gane ko wannan abu ne da mara yake magana shi yasa namiji ya tsayin daka ya kula da wannan an gane wala ya da'a takaruju min wara istatari kada ya dinga barin mata sai na haita bayan gida waje ah to in ba kai mata hidima ba dole sai ta sai ana zama cikin gida ba ruwa to baka dauko ba kai kana jin ka dan gaye ne kai baka yi mu mata ka ruwa lalata ce dai ah a lalata ce mana to in babu lalata ce don me zan bari mata ta ta ɗiban ruwa Allahumma sai da lura ba na nan ko wani uzuri amma kai ne ya kamata duk inda za kana kai an namiji ka ce ka ɗebo mata ruwa ka kawo mata cikin gida ta yi aiki sannan ka ta yi ofis sannan ka ta yi daji ko ka samu almajiri ne ɗebo mata amma ba za ka ce iyalinka ita za ta dinga zuwa tana ɗiban ruwa ba wani lokaci ma irin rayuwar mace ƙauye za ka isko rijiya maza da masu ake cuɗayi ɗaya tun da su baya eh sai dai su matan na dubara wasu da dungu-dungu sai su je su ɗibi ruwansu to ko da dungu-dungu wacce su su ɗibi ruwa kai namiji ne haka cikin gida an babu dakar shi kai baka zuwa wata jawar ya ta ah, to ni zai musu ɗiba ruwa to bari kai kuma kai ana bari na an shi ma ita eh wani na an shi ta dan wani shi ko baka hana mai tun da sayi da dungu-dungun nan ka da bokiti na ɗiban ruwa

ana da yawan musu ruwa mala ko ka bar matarka kana zuwa daji wurin kashi ka ji wata bala'i don matar kamala ka kasa yin tola a cikin ko salga a cikin gida wai matar ka tun da yi zan kunya mata za ta na daji tsugun moza ta yi kunya wallahi mala in ka ga adon ba daɗi wajajen ƙauyuka haka ko? da ina shawa. don Allah ku da annan a koyan da gidajensu garuruwansu ƙauyuka ne don Allah in kuwa aure mata ka ku yadda da wannan ku yi musu talaga ku yi musu matsayi cikin gida yawa ka ruye ka ya ishe zauna kuma ruwa ka bari iyalin kana zuwa ɗiban ruwa ka yi tsaye ka yi mata hidima don lalurar da ta kaso kakka bari mata ka sai fuskari. ka yi mata fuskari. in tana da bukatar fuskari ka yi mata Allahumma sai dai lalura in ta iya ba kanan cikin gida na ta yi Allah ta mu gani ko ya hankuri na ga lokaci na ta hararan mu ina so mu samu wurin tsayi wala ya da'a ta kadu jamin wara istatari illa daruratin mubihatun kada ka bari tana haita sai lalura wadda ta halatta wato abinda ba mu gano ba kaga yanzu ita lalura an kace kamar yanzu aikin gwamnati akwai wanda bai da bukata da aikin gwamnati amma lalura irin ta mace ita kuma ba ka iya mata lalura ko ko biyar ka kai mata ba ka iya gamsar da lalurorinta gaba ɗai to wannan in ta yi karatunta bari ta je ta aiki iya da za ka tsayin daka ta sa suturar musulunci in za tana aikin nan ka tilasta mata cikin kuɗin aikin nan da ta ka samu ta ɗunka sutura kamar alal biyu ko uku hijabi da riga babba da katon hijabi da safa har niqabi in kana da shawa kace to ka'ida ina bari ki hita amma sai ke sa riga jallabiya babba mai hwadi ba da san miki ba ga hijabin ki babba sannan ga niqabi ga safa na kawa zan baki dama ki taura aiki kuma zan dinga sa ido wurin aikin na in ji an ce kina kaza da kaza to wallahi ina hana miki aikin nan sai dai zama sanadiyya wurin to amma malam duk kana ji kana kallo da matan mu suke fita zuwa wurin aiki sai ka ce mace karuwa kuma ku dura boys wata malam in za su je malama secondary school ce malama primary ce gele za ta yawa wani lokaci an yaran nan da kike karantarwa ba daga gune ke jiya baya kina ta kina eh, now is a eh, da wani yaro na na ice wallahi na ana yi ina gaya muku wannan maganar tabbas ah to yanzu dauki secondary school yanzu misali kai mala abdullahi Allah kalla kana da shekara nawa yanzu shekara 23 to yanzu misali mala abdullahi yana da shekara 23 a a a nan guy yana matsayin dalibi ajibi ko to aji uku yana matsayin dalibi jama'a kuna ji mm. to ana akwai malamai mata kaji akwai malamai mata to don Allah yanzu malam wannan balagajjen mutum ya ma akwai abin da ya balaga shi ya ma balagewa an ce ma sun ma yawa mata malamai mata su yawai mai musu mathematics to shin zai ji da 2 plus 2 is equal to sai keke? ke is equal to ce malama is equal to to amma malama in sai ta kwarai hmm? malama ta sa hijabi ta sa ko'ina ta rufe jikinta in ta zo za ta rubutu malam mata masu kama kaga za a ganta in ma za ta rubutu sai ta rika haɓa hijabinta ko ta wani daɗi wani klik da za ta sawa haka ta rike sannan ta zo bai wata ma sai ta ce in ga wani yaro wanda ya rubutu cikin aji sai ta ce rubuta ina kallon ka duk inda ta ga kuskure ta ce ka gyara sannan in ta ƙara gama rubutawa ta ga babu kuskure ta zo ta yi explanation da Allah malam wannan wa bayan ta za ta juya inda balagagun maza tun yanzu dauki dunnan secondary school ɗinmu da muke da su ai akwai malamai mata malam an taɓa samun wani yaro wata kwafar ta je tana karatu ka san abin da yaron na yayi wallahi malam yaron nan madubiyar sa karkashin dan minisket ɗinta wallahi malam a wata secondary school ɗin malam an kai shi kes ɗin na gaya maka tabbas an yi shi eh to kaji a dan kan takwara shi ma an taba samun wani yaro ya taɓa bayan wata malam ka ji wannan mugun abu ita ma kofa ce saboda yaron ya gaza jure ma hankuri ya ganta da ɗan aibu ma'ai musu haka don suna gyara ai ni ne principal kawai ka gane in ni ne principal sai ya aka yi aka ne ta ce ya taɓe ta ya taɓa bayansa sai ci ai malama ke ka so su bayan ki munan al'adar mu da addinin mu ya ba mu sasuran musulunci tunda kun zo kasan mu sai ku yi kokari ku dinga sasuran kwarai ki dinga sasuran kwarai ki daina sa wa'annan guntaye wanduna dan wannan minister wannan ya jujo ma juju ki daina sa mana shi eh ai mata fada sannan yaron daga baya shi ma a kwabe shi abinda kai ba daidai bane kaga wannan ya sa kuma shi ma yaron wa akwai rashin lana ta tare da shi yaro ya shiga matsala tun da yaro tun yana secondary school wa ya san fasikanci yaro ya shiga matsala kaga bai karatu shi ma ya yi kore amma ita ma ta yi laifi sama eh, saboda haka akwabai ita ma akwabe ta eh na gaya muku wannan yaron shi ma malam madubi ya sa karkashin miniskit ta. malam yaron ya samu dubin tana da skirt tana da pants yaron sai shi kwace ma ɗan ɗalibai yan uwa ne malama na da fan ja ya ga abinda kenan yau da ba sa fan din ba har jikin da sai ya gani malam ka san yawa rukai lokacin makarantar sai aka ce dai aka yi dan maganganu aka dan malamar na sai ta wayo sai ta gane sai ta wuce da kuka sai ya office principal sai ya ce a to ya aka ne aka dan abin nan sai ce eh yaron na da tabo hankali bai da hankali saboda aka kiyaye hankuri eh dan ka ne turanci haka kai ta ce okay okay okay yaron da kai <laughs> malam shi ɗan larama an ka ce duk da haka dai bara ɗaya mai buloli karshen ta ina ga yaron nan ko sun kore ko sun bashi akai dai wallahi a'lam malam dai abubuwan da na bukatar mi gyara a yi gyara eh Allah ya sa mu gani saboda haka sai an tayar sai an kula yace ba ta ita sai da lalura da shari'a ta yarda ita fa ha auratun domin mace al'aura ne wa khurujuha ismun hitatta in babu lalura babu wata bukata zunubi ne wa tarku lil muruwati kuma yana zubar da miji martaba in mata kana hita ba tsura kwarai ka za ta zube ba a ma kallon mutunci Allah ya samu gane kuma ina jin nan lokaci yake nuna mana halinsa ina jin ya kamata mu ja barki duk da yau mun dan ja lokaci ba kamar yadda muka saba ba amma a yi haƙuri wannan yanayin karatun ne abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu daga duka abin da muke jin tsoro Allah ya yi muna damuwa baki daya Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta Allah ya yi muna dukkanin matsaloli da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa ta mu baki daya ana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته